Bidaya gindu tok tekka katiri. Layin kalaktanek kalau Isa kalau kan tindritari. Iblis guka dumja tindritari. Malaika nuka dumja nimir kutunji indi nonor kotun ka jumja indi. Kalago badasun sama andriyan waja arid nuja tindriyari. Awwala waja nur nuguta tindriyari. Kalago arid nuka sama anka dumja tumbutungo. Waja kalago arid nuka anjinka dumja tumbutungo. Waja arid nun uluwa kan sungo kan ja tindriyari. kala go enyugundiyan eh, uja eegundiyan eh, uja nujum nuja tindiari uja kala go haywanan nu tindiari enjinun uja kushkishen ja tindiari aridnun wonja oto uja kala go haywanan nugu dumnan tindiari aridnun akhir nun kala go adam ka hawa ka nugu halgatorngo kala go wango atiri duto wang dumnan koniti koli lo lindiyan arid wango fing singi kala uluto ya tonya anda ka inya kan nujanye kan dum tonyo wang dum nan mafsutin wari wang kuli woni gen luto nare wang bari kala wang gen taraka jing sawata ke yawinri lakin wang gutindi sari luto wang dum nan kinjeti walakin sunga wagen nan dang dang kinyan atir wonjo be kan kinyar ti gun kistenti shetan gu kin karan hawagin awo ga atiri kan nye sungo waginar kinya da sungo waginar kinya no kan kala kititi hawa sungo gusaram yoko in wang yawa titara nyaman adung ka tonyo ajantin cena kasinyi wani tutulngo ga wang wa seren woko rege be wang ganyang tibindi wang wiskina kala go andokur tara wang jawon romsasi kala go adum ga atiri adam mi nguma gindi wai adum tatari mi sungo waginar nyara a anyari lakin mushon ambo ga an a andiri kala gu mushon gu tingere ka a am ka tojom ga an andidi sari kala gu tojom gu masa torong kala gu hawo go atiri mi wai tabuk duguno tan lunnu anga taaba Kam kamma shuga andaka wai mi dar kullag ni ta gudi kala gu kamma shuga atiri mi mushon nana wuta ta azungo tanu am arin nungu masa orong arin nuja wai luto niŋirshe dum dum dumna esheti siteti wagen na nanaigin luto nenen dum taabesiŋde titen riinyateti luto ŋon dum ja maŋ min riiti marat nuju ne mod mot nuja ne kala kalaagu hawwa ka adum kanu dum turiya maŋ dum ja koli adum na ka hawwa na ka mi waŋ luto nonarei in ka maŋ ka dum ja luto nonareiti min ri zunum nu ja dum nan kar kulisi kaikelen de tindi laakin kalaagu lutooya bennonoree wangu battokoytayti e diyaaniti nadiifti annaa dum taanu maŋ met maataan kalaagin zaman nun kayin lutoo dabaasuta kalaagin nyamsa keriwindi laakin ariya malkelee waagunu maŋgu zunub nun ner taan laakin kamma shigiya zunub nidiyaandeginin taan awsaandi annaata kata kalaagu kalaktenek tago arit nun tondorko ti wala mang no en dia nanar tan ti kala ginna nanar ti zunub nambai ti zunub ni dia dak ti bat anna takar ti karan zunub ya kai kalan ta tamun te tara ti tuyo salib nun ta lutoya adum ka hawo ka dum nu nugu ti karan torngo ti karan hajiz ya bena kamashikkan shikkan kalawo kan inda tendena idetir an wasta kala kan kan kanti man isa ge marakata isa an mango kananang tuguti wonjo to kamma shiktek angama lolli melektin riteri Wonundum dum reketu nimirkutu toshi daimen nyere nimrete tini. Wonundum dum inda tenen ja wala fakar tirande owal na wonjo to kammashik tek miskin karan sing tenenun tussana teri kammashigu ja mardan teri ji an andaga lutok nungunagu dum ragasata tinyi kang su tigu ja alnorngok kai nyungu tino karan tigu leed wiri wonjo to kammashik tigu tiyo wonjo tinun ja kayunu dum mafsutun weri kaimal melenja ja niyek to na towoŋonye masakin nu waŋ engkar usana ndaka lakin malaikat nu ja saman nun surun kay yak niser tinugu sang kay masakin tinugu nyaman samanuŋ wotana wonjo to kay mal melen dum ja wiseri wonjo iser nun ja kay mal melen iser tinugu it kulleyindiyan achan wimistena kay lo ja yoolii kan hayowo hayowo ai ba munungai ai ba minya duna ari woli malaika dia shawatin karan unkaran kayima shuya ni seriya malmeletino dangan nan wasigin wana wasigin wana tin anga taburungo wasigna ne yatinu tayya malmele ni sertinu wokori onjo to saman tutulungo ka ibrahim guju wokori kayya niser masakin ka dumja ibrahim tiragin indi masakin no anga mafsutin wari kaya mal meletiŋ ƴa yoolire kan niék kanna ti woolireri ibrahim ibrahim may amgu hin ondoroŋ torku kaya masakin tenungu taŋ emben anji wonaraka kana embe aŋgu joko nuŋ ondroŋ ni am aŋa niyek kanna atican ay wasi wa ginner ibrahim tiri benek nenek kan menuu kan aaya uli kay aŋa tindi maŋju miigin matada miiju maŋgin gartan mi mal aŋa lollii duguno arit non masakin nu ja wang luto uko ukone deri arid nun kaimal melen ja gat urungo tirsheya turnugo ibrahim atiri kayya masakin tinun daru ku wangin wawanja windis ni lutoya battal tinugo e windiyan lutoya battal tinuten di indan uja wanka dun ja luto nonore wogoytete man hadda midan noy wajib nun tan wan lutoya nonore windi tinugo lellende windan kaŋ new niyok ang karan wangu tindista winil teti ibrahim atiri kan mal mela wang setan lirshe toro agun waŋ kanaya kalaginin wene wuja waŋ kaikaja wene wangu kana nindis wangu winilandan ja an new niyok kar tindis ka winil tan mirshe ang tek de tir an ise irik an tusuro kalagin ner mangin te mangu lutonu dum ka tindisar lutoya miser nu ba'ad nu nanartenu Te daga hakum ta gutu to ya man arid nu miryanu. Lakin isa tara wa gunu ti daga dumna hukum wangu mangin ner tamun teji. Ti atiri kang dumna amgen aman kurngonu kang hakum kiretan. Kang ya amgen aman nurngawu ti an al abadiya melaguti. Lakin kan ya amgo andidiya andagu kalawu ka tik ti daitan. Kan ya mallo li melagu mal na tan wala wasigin wanda shen asan kuliktanogu dumna dun wasaha kulik tanogu be malta fin tun tana kalaginin luto tekka tambai te ni luto ya ginin. te wala bar adil torongo di jangarna are nun tenete be latirin awsan kai masakin kele battinila anderi lakin masakin nuwan luto gombai tan wala samanin wandanan Kai masakin dolli dumna wasigen wanka waitadi ashan kuliwonu nonarek takati. Lakin miskin isa na miskingu isana erfiyekti. Kuliktenagu nadifte ashan ti kalagu tongointe tinri. Mirshewagun mang dumna misteti. Kalagu kangu dumnante dai lakin kai ta wasigin kaite tidiyande. Khidime yakti no kan Kang be kalaktenagu isa u gabal kirtenti. Isa atiri amallingagu ai am daga sen melego am anja hayan melego kan su kalagin nata illa am gidenek tan ausan Kang dum am gin dum karanu am da kalagin bargin kamanang teti wonjo to tindi tari kang melik tek andaga haiwanan nung anga wanya ni rik tindi wojoto ko sombor ya aŋa nimirek nimirek tukuno teri ko sombargu kayitene kele kulla kedim nire kelegu tonyo kayitene kele kullagu ja mili tenen ama suto uri ti aŋa niyek kanna ko somborgu hafit torŋoyek ja wojoto tafaya tija habar tambay ama torainugu aŋa niyek kanna noŋoy andaga subutu tenen ka li tenen ka dunyaman tuŋo be tatayitin lutok tek be kadadigin ko lutindaga awali ka tutula watal tataatigum be kuliktono pitpit daba datira ashanchinu wakittugunotin koshamboriya kankanaginin gutu kuttulun talataga wakit togoriti niyaka natatiskina ashanchinu kanktanoga anduyitasu wagideset wagideset wagidesetin kaŋtukonandatin lawuran koshambor kolundayan timsa wakittujunotin tanjaggo atiri tara koshambor gotosaya ataka tanjak kaiten nan dumnan dorgun kogonde kidiye atirko wayakje ukonandi uko ukonanda tin tanjak wailu to ya kochabar ginin wangu bakka wai tungo wonjo to ahmad tatay king be tang ya enje khadam ya ja wonna kan hawan ginin tang bar sun hasan na ta tatay wajib nun tan hasan enji kan sungo kan anata tanarte ter tanjang na nyere ni riginin hasan ahmad guturi qaamat kor qaamat atri nyena undirmi hawanwa aman kankullagai mi nyena angu undirmi hasan atri wangda tirta he azami basismo nart dayaja ujaku batanji nart qaamat tonyono ti menjikin ama gutu dumte tidai lakin hasan atri hay tarami angu dumurtan kanga kushambargumne konjagundisesi qaamat atri kangi nas kai kushambargu barit tatagu hasan atri Amat kon, sungon kon tanara kaddam genin. Teway ben borik ya, kaddam genin nye lik menen borik tiyo. Ngon undum, hasan tukun ondum tri. He, amat, kosungon kon tanara, amat liya. Amat atri. Amway hales kaddi mire ta. Hasan atri. He, kangya kaddam ondum ya, kutajak genis de. Ahmad Wuja bada sun sungo ju tanari wija enji ja tanari. Wanja to sungo nun tatanun atiri. A a a an wai aji me khadin jira yata. An wai sai ni kuti indista amma ko she bargnu ya ga ta jag indista. Ti undu ga akhar da andi shi ire tener. Tanjang na awal nun ko dangar turmo. Tanjang na awal nun ko dum na sai ni kuti indisari. Tanjag ja ti go afutarun. Ahmad an aniya kana farhan tiyo. wakitinger te moja hasan tiig tukuno hasan tiigu tiri ee maka volonŋebriwi suŋgona yimaatindi tor amata tiri way tamma tiron khadime way miikan kaay hasan a tiri tanjak kuyaŋorgniyagindiste amat a tiri am indi ser tanjak gudi tasi wakit a ngonun hasan way fada bada tiri amat hasan gunim mire tufunun dangal toron mang dumnan andaga zunub lo limene. Seetan gumaŋgu zulum nun da tir da katani wokit maŋ luton nonore miraanu jaa tii datir wattal kon kalaagin chaka katiri anna datir tamaŋgu daayiman zulum nun da tir datir katani man maŋ bee hiye mbortu tene tir miyo ŋaasuŋun tiŋ maŋ hurrin miiteen maŋ waajib nun ta ahmad tinriyaaroŋgu ti maŋ kaa mindriiteeti maŋ zaata kaa dum e tarafa siren malaka ta luton midriyaanugu antaka kalaagu samma katirte manglutoya nonorai mi ranu moromos tan anata anadum tan moromoson ja mangbai be bortu tene miteti kala go atiri kan ya tuto nonorai ndrande noromos gu ti luto kere tu konta kan ya luto tidanu e tarafasin uja luto tidinu nabana gutaka kala go samma tiri Wonjo haywana haywanan nu dumnan tukulin welte widai. Wang dumnan ja ikhtara wiri dabo uka sagarguka. Kodogin ner ganya hadiye wani nugu mbirkin domsun wabbana. hadiye tonugu dokuno ya kulle kan kushin wabana. hadiye tonugu ja dokuno nyille ngala kan to kushin wabbana man hadiye nu med mo koitan ganya koregi nindanu daba ka tagargu ka dokuno kulle nuti walla nyilinte akhtara wirete rabagu dukuno ya kulleyin gote ikhtara tiri hadiye kulleyin wiitindisu sagargu ja dukuno ya ñille ngalanu gote ikhtara tiri asan yamkin hadiyen tiigindi tindatesu wan baarkin way dukunsin tigda bada iri hadiyen tatartena rabagu dukunonungu tigsu tigsu tanara tukuno tin lutog ya kusennirugu kosamboro yak ja be furuud nin riit haywanan nu dumnan be woko riitin kosamborgu wan waañirteri wokit sagargu be tigsi tigsi dokunon ɓe tanaratin ka ɓe wokoritin liggiya mariya latto ɓe kusun tigsi tanara haywa nannu dumja sakar widi sagargu gisse wawmangu ñeetin ka tindisnu setan ngu kaykele diddi tirtindi tindi kalagini diddi tindi kaykeleja diddi tindi tii nungo lutok nimirek ti kimbiti tiriyak ja ja lutok rek ta tunji shetan go atiri kaimashunu kan musho kani ju nyamse kibisan wan an nimire ti atere shetan go ja atiri mushonu go kan bedun kaimashu kan kibiza tanu mallo li kubeste ta atere lakin kamashu ka mushon ka luta wiri ka ja tono kisitan kala go wangu tongonji kala luta nindi go ja tonyonon ja musiiba u tiigin tusurteedi annatakata kalagu wangu marat tunji annatakata kalagu jaa kainu wan waginu wagdittiyoka wagwaginin dittiyoka mushona jala andi detirde kana diniyan turngasi kalagu tidayinu kayinu mabsutin an inda te tiday annatakata kammashig dum mushoŋtenek kanti inda te tiday kalagu atiri kammashig yaa kai musho kanii kan kei nibisak tiigu mimar nogoy andaga daban borong tegli shaitan gu daiman luto andita nanar lutoya nanartenugu ja tindi sandi. shaitan gu ti andaga kala kele aguti shaitan gu atiri mi dun kullaguyo tan wan an ta atiri lakin gu ja kan ya mustakbirti ti tidiyandi lakin gu ti kan ya ti daygu ti kan ya miskin andaka mustakbir nan dak tek te titide lakin iza wala kayya kulle sirkele na tan titaran lakin titara wa wagun kayya zunub lo lin rikele titara. lakin shaitan go tidiya andi kainu wango waste anna takata shaitan go atiri kainu go dang dang luto nonore wango kabanan atiri lakin kala go atiri kan ya luto nonore wango dum nabana go isa tigo afu torong de shetangu kaynugu luto lolita liite jarbasun tirasi shetangu atiri lutogiya me be kasignanogu dum te be ñamsa atiri lutogiya kulignanogu kan tabuk tabugnanogu kan tidaygu te be ñamsa atiri kayni dum ja an as inri kalagu atiri liŋagiya wasiginiŋgu aŋa foŋokti liŋagiya samannugu ja aŋa rekelekti liŋagiya samannun na wag ja kayiya nyili aŋ waatiti kala goja atiri kan ya luto duniya nan ni daigu ti arfe abek ti tan atiri shetan ga atiri mi be dum mallo li dum du kostano wanga nimirenta atiri lakin ka inu luto ya shetan ga atiri wangu dum ukos ka dum ja wang dum ja kifaya tan wanjo to kam kaa kam mushonka wang bar kin dumnan ja masakini kam mashugo ti hutte nirfikti wanja lo li hut met tu konan daka annawaka wan lutogu konan anga taaba singti inri wonjo to hutaya e kullakta turfuno lakin hutaya ja kana badason atiri amtara hutaya ayan andabanaka akan atiri kalagu hin suŋun aasuŋ tabbanaka tata waki wakit taŋ tataanun kana wangu dumnan tindisari kan musongu ja atiri mika allah as anna mushotinli bedum dum gun kana dum ta tirnu nye ningeri ke lutung kokon de ningeri ke de tangya ka tonyon kokon kuta gu turri ke tara kuta karan tingeri kamashugu nyeng magidai terketa mashugu ja mushonga anda ka ammiskina anda te andi ti luto nimire te tidai kuta gu ja atire hawai kujininde tang koko gaga tanu tang nimire dukontedi kan musongo anga ni yekka na farhan tuyo lakin farah tana lolli tinda te ta wuja kan mashugu tondor ko huta egin wuja duto to tidai tena wuja huta yo karam mi wuja nyem gidai atergata kan mashugu ja musong amboga atri aman waye hillegin kullak ayi tetri kujinin de tanko ko waye ti tidai no waye ti anak hillegin kullaguti wuja winda ka winda ka winda ka loli ti wongonti ngujati andaka sultan te tidai ata kamushong tida nogoy huta e gulutoya titida noy dumna malka dum jatonyo wuja inda be ayyam tindi gun la la luto anka ja kifaya tantiri wuja huta e atiri kan wuja nyetin kidainu atiri kamma shuga atiri mushong ambe wa wa saka dum mabsut tandi barna dumta kullak te tidai atiri aatiri kammasigo kujinin koko bedum da noyi ti andaka duniya dum guti wuja wan kan ka dum jati bat mabsut ta andaga wuja huta hutayagin tondorgo hutayago wuja aatiri kangu nyetin wuja ngasutin dodorkon wuja kan kangu gasar kindirnu kammasigo aatiri amgu sama andira amgu sama andira mushon ambogo ambe a noyi ti tidiya andi wuja ti tidai tenen ti kalakta ti dai kujininde taŋ kogo ti miskin an jultire an noye ta hasa kawe tinda teti lutogu dum way khasar tireri an na takata shetan gu daiman luto kun lakti kimbite luto kun kimbite ni riyak ja ganya ja luto kaay kala go atiri kitab tenenun kan gu dum be lutonugu dum nan tukno lakin kulik tenegin jaman wasigin ni tin faydek tan kulik menugu kulakti bat duniya ner dum man wala kalagini owol nun kulikmani waagu ndiŋ trakan lutow nuire kan met ndiŋ maraktan isa andaka karan tuyo asan kulikmani waagu taraktena isa wala ti kayino hasatirandi dokuno kulleikimbi te su ti atiri kaŋ dum nam dum be dum amgu omburgitanu kai toja kaŋgin lolii dit indateti beju kaŋgu kumbudumteta abena jalanun wija kangu lollija luto nonore kan kibrite isa atiri amgu ka shetan gu ka met kudombir met abda ka kiretan wija isa atiri luto ya kan duniya nan ju kidai wija amen ju kidai wang dum titan wajib nun tan luto ya duniya na kidai ang dum fanan amgu wang ja kainun dum luto ja ti atir wang gasiti lakin ganya tenenun ja wan an hayat al abadiya nenenti isa atiri amluto am ambe yo nugu dum kimbiteti lakin duniya na nogoitan luto ya duniya na wa gunu dum yawa wagunu nitin teti lakin isa na wa wanga mankan nidatenti anna takata isa atiri dang dang kabana ga shetan go kango hashe kindiran kana ya kala ginin wa atir wangu tenyamse nyamse olanno kana wang an kala ginin niti gonun dum mang minili kayinu daayi man halti irebe kanaya isanawagun kayito awiri ti an kalaginin kalakti awiri toja wang setan awiri kayinu awiri kalagu anda iso tondoroko tara ti karan kayinungu zunub nun ner tindingte nata tara kaytoja wang setan wiri kayinu awiri wang gudumja kansu wangu bal nostek kaayi maŋ kala tirnugu ta maŋ minil ten miday kala kutub tenenu baatiri musa gu tonyo daud guju tonyo kai toja loli tonyo nubu wan dum ja awiri kala agu kalaktena gu tondorok teti lakin kalaktena gu agu linga giya kan mushok nak kan ta tatar teti wan dum ja kala agin ti teti kala agu wala mushok nyaman ta namman kalaktenar ten ruh tanenuguta miryam na tabugin wanan tala miryam ja teget kamashi kan tibiyandi wang de tir an bidaya ga isa na gutan isa te julner te tinde wagit wang dawai kamashi shiktiyo nubu wanja dumnan tawiri kadar isa te tatarte enugo musa atire nabigiya wangin ner dum kullak tatarte te ja nyatin isa te dawud kadum ja atire nebig yaak nanar togo wangi nar dum kullaguti isa ja wang nubu wan dum urin ti wangi nar dum kullag yaak uja wangi nar dum ja malik guti sama nun tanju arin nun tanju arin nun ner lul tanju gin ner isa gin ner ke kulla kai mili tenen andaga kullei ti nubu wanun ner dum mili tanen wang da tir kanta kayunu dum ner khatiya nun ner wing tede إذا يا أتري إيسا دم تراتان تي عندك ملك الملوك ني تغتي أتري بجاكا ti andaka عندك nun dum nenda نند تغتي نبو وانجا آوري تي barik tunye togo betlaham so uri gutti wuja awre ti dum tarano gu dum na marad wani ner tindin te ta awre wuja awre ti dum tarano kayak shetan na muluk nun da tirni gunu gunun titindin tedi waja awre isa dum taratano anga niya kana taba tirni tedi kaya kaya na waja awre isa dum ti titeti kaya ankele jala luto nubu nubuwan dum wa gunu dum na dum ja setiyo kan ya bigi ya ja tindi mili tanen ja yohanna su uruk kala go ko karan lingagia isana o fetrong tena am angani lengalag ai met baraya kangnanar wagininu met audangta atri kainu gudumnan tindisari ndang dang dang dang zunub koni ang fane atri kaya zunubonino nabananugu dumnanugu ja nu ndayan tukari am anji kanta kangu kumbukari lakin kanya nanargo kangu ruhtene kandu kala go atri go. nabigya tatarte amirtiigu tiway tatari beejaway loqoyteeti kadar ruh ruuhyaak tiigin nusroonugu wonjo to isa tenen tara isa karan yohannagu a tiri amgu kaadum enjiikan anduka tiri lakin ye azi am andaka niketugu a enjiikan miigin ner ndriyaway ka deegu tanaya kalaagu tirnu tiyin wakit isa enjiinun tayaatigun ruh ye dum dumnan surun tigin tusuro wuja wo ko ka be samanu dumnan surun tigin tatiri na atiri wago kala ambe tek am ongonguti atiri waago andaka nubuwan dum awirguti isa almasisu uruguti gabul ma isa tunye tenun an andaga wang surun da karan kayinu ki inisar kadar isa ten. malak tek karan miryamga atiri way kalak tek dukon teeti waŋ see tiiteta amju tara teget kammashikkan shikkan abiyaandi malak gojaa aatiri laala wala mi kammashikkan shikkan biyakataan laala liinu e, ruh agalaaginun karan miigin taayteeti wokit tiigunu miryam malak yaak yusuf nakteri wakid yusuf tindilarka miryam tabugin kalak tanaa tiigun yusuf miryamgu tabbaana Malak tek karan Yusuf ga atiri mi mushin nana wa nyam dang dang zikan kala wa wala kam mashik sakit naktan ti kala ginen narti kala ya nunye te gwago mili nga su wonje ti mili tene isa asu uritek ti ya e daga kala ya kullak na kala ni te wuti wakit isa gu unyar nun malaika lo li karan ri an nugu windi sar kadal isa unyar nugu malaikan awri man wanin kana ya anga yawo ta kan kimbi distedi kana wa gunu ja yawo ya kai kale duniya dum yawo ni tedi ti tunyar wa gunu asan kai nungu dum nan khatiya nan tinding tedi isa andaga kulla guti ri an nu dum nan wattalan ko barikti isa gu unyargu kogon wajawang de tiraka ire tigin wakit isa tunyar nun nejimek tek ngendik tungro kaya dumna luto nasnu. lel ni ndan ka dum nan wasen ka dar isa tunyar nu bala wani nu fanan karan barigya isa tunyar gin karan da rakka wire naji mago da tir tindis ke da tir wan karan barik tana uguno duto ang dum ja ka tindis wagun kadar isa sakit naktan wakit isa go naran kanisa gin wani ranu kan mashi kullak simon su urik an simon a tiri wai an nimirete eyitete achen chunu isago amkasi emben okori wagun manwe dumnanju minilar kadar kala zata ka andaga atiri wa kala ambekti atiri wonjo to isa koragin tal nyungun tiri tiri kayya yaqub ka yohanna ka putrus ka awal wani nun tibe khayar turungoteri du tenen ka daga du tenen ka dumnan khayar tingin obuyo nogoitiyo nabi musa ka iliya ka karan tekan tawere be wasiŋa da iliya ka musa ka dumnan wawakata isa da tir an tirŋa wegi tegunun hisiya kalaginin gusurun atiri waago an kala ambegoti nimire nile hatta shawatin nu zata ka dum shahadu urŋo kadar isa kalaginin kalaktanugu shawatin nu ka dum waŋ jul nubuwa weri awol kalaginin nun jul shaytaan ga'andaka kullak yak liinun ner dum nimirek yaak wangin ner dum ja nimirek neriguti wokit tiigunun shaytangin luto nonoreysu kaateri laakin wonjo to tiidetir wonŋan aa aman kalaagu ay aatiri tiri worŋan tiidetir dit kalaaginin tusaana malayika lo liija tiikan tukulin waŋ dum dit kalaaginin usaana wokit tiigunun ner taway shaitan gu ka ibilisu ka dumnan wurngan dit kala kalaginin usana shawatin nukaran karan wai kainugu lolli mardanin ri abada wiri to ja karan dumna mushotinin iyo wonjo to iza karan talaka kammashik tagiya alif ni ta abalis na nenda tindi abalis nu a wuri. mi kala kalaginin kalawukan man kan benata mini nyeg memene mi awala ner karanta mango kan dit gusayin ta gara man gumba si mi andaga ruhu ya kala gini ngulle isa wango tirka kan mashi wo fanan bawa abalis ni dumnan kokon khanazir ya alfen nun ya walaka khanazir nu ja dumnan kon enji nun yayan wafaya go atiri kadar shawatin nu dumnan kadar go wasnu wuja kasa jawang wiski isa shawatin na dum jati kwamolokti go wajib nun tan wasigin wanda ita ti ka abalis nuka dum isa ti kan an kamolok ti beja kangu dum nanugu dum ja haya nun nan tekdi wanda to kai mashun dum nan awal tenen rakka siren asin wala tedi tilmi wani dum nan ja ta wirte ti kadar isa andaga kala kala ginin tan kere dum nan isa we kangu dum nan kondon joy tedi beedum miidum goosiita wonjoto ti andaka gaadik nii teguti nebi ke su duniyanun dum tekke kadar ti tindraraŋ noy nindrar kaay isa aatiri luto ya kalaagu amgu onduyonugu dum kaŋgu kimbite aatiri isa aatiri guwogiya kalaagu anago waŋgu dum naŋgu onduyo acan am ka kalaagu ka maŋ barik tek kaŋ tekmi isa mardanin nugu dum nan dawatiri wonjo to kan ottuk shalla ka nurfuno dawatiri lakin tag da tir an wang nun karan shakar tir wonjo to kan mashik tek talatin tamaniya sene nenek andaga tindaga ka dum dawatiri wonjo to kan mushon ya tunyar ginnar tamantashar nenek ya boxing da tir asin da ka dawatiri wonjo to ja kan mushon ya ari tenenu Atinasher sena waŋ gadum ɓe yuu tire gadum dawa tiri kaŋ musoŋ hasa aawir waagu jaa dakatira nun dum ti ariya jaa met dawa wir ndagata tii dawa tiri wakit iisa taranum ɓe karan degedu tenin bee tirde asum ɓe daar torŋoo tiigun heya tii halas aafen tugunonti kailo liija keri tiigu wiŋgeeri kogonde kolii menin dawa sii aa tirga tiija e eh, a ko kaŋde tir taŋ kujini kujunoŋ kolii konin dawa siren inda tiidi haa a naati luto tenen wonjoto kaimasuto kan ya asal wanara dumnanja makassa hagge isa atiri liya sunub koni wang dum afo pamborngo kaya awurtu wangja awiri minya anda mango afu kazongi lakin isa ti tasi luto ya wang fakar wirenu isa atiri luto nyeting wang noy gasinu dawa numata ba nyeting ti gudrang nenda kaynugu dum dawa tiri wija kan ya mardan nyungu nila uka wurang tir ka turunga kaya mukasahin nu dum na wurngan wala ga yaw tir ka kala agin anada kaya wan kan jingni danja dum na aji kurmo isa kaynugu dum nan dawa tiri kasi yi nogaya anda guju konyi nila anda guju shalla ka mele guju dum nan gu dum dum dum nan da dawa tiri kayno awiri kan wa guwa wa gu dum gu nerma lakin isa ti gudrak nenda kan ya niyo ka tarang te ya wonjo to kamma sikte lazar su urik arfi egya isa nak andaga yin arba arbayum tongoni te wai lula tenen za daga kayinu shummuri Kainu dum nan ja wolira ashinti titiyo na ti isa ja wonjo to kokon turab tenenun kusanan lazar wurang lazar ja turab nun ner wurngan tingirin talayak ja hay andaga. hujan rekadu ka dumja dumna ta tuŋuro kai lolli ga amon ruwa kadar isa luto yak wonoy ajib tindrika isa gudrak ya tambaye kai duniya nun dum tete gudrak tene wonjoto isa nun da tirtiyari wonjoto nun tika hiran kan ja inri oilik ja kullak karan talaka anjinja babur wani gin fin turmo isa fiyan yaringa tindi iran ja jawanranga isa uki turunganun oiluku kusan a atirga tusan wuja anji ya tun timka kusan tirku tusan Waki hiran tenen asun ti attindarka wokori tigun wang tumnan awal tana tukusin awiri mi andaka gini nguli nyatin kan ya met dan oilugun nabaitak kan ya anjinu nabaitak nyatin wonjo to go aju turfuno sungo ya koli namba itokori teja go atire. wagi nan nana igin kalaksu netan atire. wonjo to go tungonin tiyo wonjo to isa karan kusanan kanaya karagi nungu dum dum dum kainugu tindisari ondokur wang dum nan ji anin iyo isa ragifak turkan wajahu ta barkan da tirtukuno ragifak tur kan utayek banu kan nyaman kalago shakar sunda iya tala akil wagun kaya kayya hamsa alifan gutanyago dumna nyan ulo kainu dum buki nyan ulo tin nguja akiliya lo li antirnga maniya kadar adnashar nite akil nirngan fing fing sintirnga kan kokoynun tan uja nujinun dum tan kalagiya kalaginin tan awsan annilite kai mirshewa kun nimmire nile isa lutoya ajablo lita tinreari wonjo to hiran tenen kokon hawto so hawto so hawso lolnu dum wangon yakja lutok tekka ukonan isa wango atri nangande sharanugu gida ikkanu kajane wakit nan wajjanatigun shara wani be hud kan fin turngo wakit butrus wangu tokori tigun wattal isana a wal numg ko gon raka sin am ha tiya aa lolli te ene lutooya isaa te ndaar waagun a jabwang dum ka tidi si kadarti kala kalagi ning taan isaa atiri kaŋ beedum anngudum kana a meen dum kinil te kidiyan ndan betaka ni le kaɗ lutoya am a tayar wanngu woniooto kay nu ninngeerin isaa gu awri mi kalagining kalak mataba mi ñegling am kala ginin kalak ai ata kai fakaran daga tuwanin baran asun kala kalagin dit usana awre wajib nun tan tigu uitedi amadna ya shuhud muta'ammidin tukunun naran yawan tigu hakum wiri kan abadan ru abeno ke kan met kamun tan lakin am kan kumbiyo wonjo isa tiyonun kayunu be wasinga dag de tir dalka jataya lelnu be taranti arid nu bada sun rajafada bada tirnuti maitin nu ja dumna kubur nu nartinginin hillegin waya askar kale kullago ki tokorinu sahi wang set kala wawu giya isanak yohanna su urigwalu luto lo liita tene katibtiri luto wang dum ja injil nun ta katibirti atiri luto ya mang minilarnu kan luto ya mang mokorin lutoya maŋ daarmir kaŋ wan gu detirta maŋ taamir teeti lutoya man se sarang see de tirta detirta kaŋgin taamiri wajaha atri lutoya hasa amir waŋ dumja katib nun nindaati kadar kaŋ aman tena isa kadar kala kala ginin tan kan bedum tiigin aman kurŋoo al hayat al abadiya irin ta kene isa atri kaŋ ya amgo anda janago ti kan ya amgo ando dorko guda tajjana waja atire kan ya kalaktanogu noosugu ta zata kata tosi injili yohanna nanun isa ka na kana ta ta tirteri isa atiri nabi yohanna ambe ambe niyar ka na ta tirteri lakin kaŋ kinilte kidiya andiri lakin am shahada kulle ta ene ziyada nabi yohanna ginnar kadum lutoyak ajab ye an real ka kanko korii waagun wan kadar seetaga kadar am kalaa an ondo dorkooti kalaago an ondo dorkowa karanda kadar kangin andi ta arteenata ondo dorko kan daiman nebi na takiri wu nebi jaa an ambe daiman ta nirguti ashan kan kulsi koni kinil tagata kinilte kidiyaandi kan amgin kakarte kidiyaani kadar karatirin hayatal abadiyan kukonteteri ni dum na winil ten kosi ti tubu nun salba iri salib nun mirshe abean kan yeetin kindite dayin isagin kan kinil tet kidaya kanaya kai be sake tawir kadar isa kalak kalak nak tanzi irmang dum nan kere dang dang akran kan karan kalau kan kanda jaitet kan su kan gu kanda jaita kai illa titan ausani kan su kai bat kan awal kalagini nun kusanan tarjama nirte kai isa mal melek tedi samanun lakin mangin taranun ja arin nun ja miskin tiyo ti karan mal ya kalagini nuta nar mangu katanyo ti kalago kan inanta karan arin nun karan da mangu ja kalayin katanang tenati salanu kainun dum te muhimti isa atiri nimire sal sire salanu nimire rakab singi andi sal mirenu shetan gu jarba ka torongo ka taan mungsitan weja atiri nimire sal sire sal dum kirenu lingagian non naragin taan isa atiri wonjoto am kujinin akarteti wonjoto am akarteti misilma nur nogoikinta akartelayen kang jan nastekkai salanu nimire rakka basin beja kiran annata kede an akarni lakin kai jallo li indi be salanu ka nasanda isa atri sakin na be don lutok dum gasandan sakin nam sal ziran atri lutok dum gasandan be kana wona lolin dian kala be jatinil tan kala go atri am kana ya kan tene anilgo kulik tanogo nadif tagata am kana tenen anilgo kaŋ yaa kulik tenegin wasxangu kalagu ti kana tenen tinil taan kaŋ yaa kana tenen nonnorey taanirgu kalagu ti kana tenen tinil taan kaŋ yaa luto nonnorey niriu kara tene kan niriu kalagu kana tenen tinil taan kaŋ yaa fikir nonnorey melewu kaa dum kana tenen tinil taan isa atiri kaŋ yaa sal nirete nideyu taŋ koluu tenen yayandeegu sal tiren kaikele awol nun ditir nirek ayesu bendis kaa jaa waŋ nafaak tambay wajib nan ta kalawo ti tidainu lazim man ti kan da tir tamir ta misil ma man munun kan tamir noy wajib nun ta man luto ti tasungu dum ta min ti lanu ti luto keta sanda kai wakit isa go salba irnun kan ya hawan andaga ti tin ritari gablu ma isa tidanun ka mashigwa guti guti ngari tari mi dum sama nun dana tanu kala gu ningari ambe a tirtari isa a tiri wanyin da tir mai amkan jin jing janna isa kan wa halsa ton ron yi man ka dum ya halsa ka ton ron de kan ya yoli isa gun ne da go isa te yi te halsa ton ron de kala go te gu sa'ada ta ka ton ron ki man mang ta abani manun wonjo to kan ya kasi yi ka an daga ka tinilare kadar isa ta tenu wani gan koyan da bas tiri isa amgu sama su. lakin kayinu ja awiri tibo kitamba eleng nenena jala lakin wan kakdum ja talan tibe niyeka na tatoli isa amgo khalsa ondorongzo isa tigin karan tik tingeri nyeng magiday am nine andite luto adayinu be kasinyin ko okoytet aday hawa yokoy miigu kulignene waagu andaka miigu sammandin dari. kan mashig waagu aŋa niyek ka kala gu shakartire manka dum kala dum mangu saada ka tan tan wajib non tan manka dum tigu shakar mirte man wajib non tan tigu niya kanata shakar mirte man sal mirete di lutong midai gudum man kani ka sal mirete di luton dum kalagu ti dai do man tigan ta mirte dai anji taranda wajib non tan man tigan ta mirkata anji tatarte di Mang mardani mang wajib nun ta niya kana sal mirer ka kalagu mango afay ka tonje mang safar num mamay ka dum maŋ kalagu ta joba mirer ka ta kalagu mango hafid ka torongte kalagin luto su gasi kai ti be luto tidai ya tin rita na kai ti luto tidai nu bet mang dum nan gin aman miringite tidai kalagu fanande mang wagin warga tomoshi wala wagin kokong wuja sanam ni yoti mindi wang dum titan kalaagoti tagti ti lutoya ananiya kana halba jalo litambai lakin man kulimanigin lutoya nonreyju menena abadan kalaagoti menin wutinilda wajib nun ta man awal lutoya nonrey minra nugo e tarafa sigin wuja kayya tonugu ja sama mirkide tirda kalawo man gabal ka tirti miidun kaynun sama zandan kalawo ka mik sama dirta man bedun kalagin sal miren way kalagin shakak mambai kalaagu luto nimireetindi yan kaa toñ teeti ahyaanan jaa maŋ luto to kalaagin mi dayitindi yak ja kalaagu kaa tuuñandi achan maŋ luto nonorey min rikati maŋ daayiman luto kalaagin min geerin ja lutoya be yowo ka nimiree kan ne tir jaati maŋ miday marrat jaawo jaa maŋ lutoya maŋgin nonoreynu kaa masante miday tutak tarrago worŋo wo met kalak teneŋ ñillaŋalo wo toñ taan toñoon jaa ti teŋ tire teeti annaa takata kalaagu yak mangu kanal teguti katontan Mang bedum salmirete mideyta miliya isena kanta salmirete tege tirja wala man kalagin met tege tirmatan Mang aman isegin murŋotanu wajib nun mang wuja ya kalagin ka dum aman nirŋitendi kala wuja lutoya man mideyingu dum dreyan katoyte ka to kala lutoya man mideyingu tawali katunyedi awal nimire mang ka ekoyin ni niyek mena ka mabai ka ka ekoyin ta katunji dai man ta sal sire salanugu ja kabbanan asawai nimire salanugu rakabsin salanu kasinge miliya isanakan